a 'yan shekarun nan kafofin yaɗa labarai na ta yaya ta yadda ledoji suka mamaye tekuna yanzu haka kenya tana karɓar bakuncin taron farko na ƙasashe akan yadda za a yi amfani da tekunan ta hanyar da ta dace koguna goma ne ke samar da kashi 90 cikin ɗari na ledojin da ke karewa a tekunan kuma dukansu suna ƙasashe masu tasowa birnin fatakwal da ke can bakin kogin kwara a najeriya yana ƙara fama da matsalar ledojin ga rahoton alhaji jurukul bali Barka da zuwa birni mai lambuna a Najeriya. A da dai ana yi wa birnin Fatakwat wannan kirari ne saboda yana da itatuwa da tsirai masu yawa. A halin yanzu a gabar kogin Neja, babu abin da kake gani illa matatun mai da aka kafa ba bisa ka'ida ba, da kuma tarin sharar ledoji da robobi. Amma duk da haka, jama'a na gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum a cikin irin wannan hali. sai dai yanzu sharar na shafar hanyoyin samun abincin mazauna yankin. Uh, a maganar da muke a yanzu, sharar ledodi da robobi ne kawai nake samu. A da za ka iya kama kifaye da darajar su ta kai naira dubu shida a lokaci guda, amma yanzu yana da wuya ka kama na naira dubu a lokaci ɗaya. Kurumin Intawagba kenan wuri ne da ke cike da sharar ledoji da robobi. kuma wasu jama'a na bi suna tsintar abubuwan da za su iya sayarwa wasu jama'a na fafutukar kawo sauyi ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma tsintar sharar to a large extent is, is been uh, their individuals into advocacy and uh, ɗaiɗaikun jama'a ne ke fafutukar kare muhalli wasu kuma na yunkurin tsintar sharan domin sarrafa ta amma aikin na da yawa Har yanzu gwamnati ba ta da wata manufa ta tunkarar wannan matsala. Matsalar ta sharar ledoji da robobi dai na ɗaya daga cikin batutuwan da ake tattaunawa a kansu a wurin wani babban taro da ake yanzu haka a Nairobi. A cikin shekaru 25 da suka wuce, mun dogara kusan kacokan kan robobi saboda suna da arha. Amma mun gano cewa a gaskiya ba su da arha. suna yin illa a kan muhallinmu da ruwa da halittun da ke gabar teku da ma lafiyar bil'adama. Ko mahalarta wannan taro dai na amfani ne da farantai na roba domin cin abinci, wanda wata alama ce ta irin ƙalubalen da ke gaba. Saboda haka akwai buƙatar ƙwaƙwarar aniya, ba kalamai na baka kawai ba, domin shawo kan wannan matsala. To za ku iya samun wasu bayanan akan gurbatar muhallin da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Shugaban Turkiyya Tayyip Recep Erdogan ya yi kira ga Rasha da Ukraine da su warware matsalolinsu ta hanyar sasantawa ba wai amfani da ƙarfi ba. Mr. Erdogan ya yi kiran ne bayan da Ukraine ta kafa dokar ta ɓaci a wasu sassan ƙasar sakamakon kama jiragen sojan ruwanta da Rasha ta yi a Bahar Aswad. A Tunisia an yi zanga-zanga nuna adawa da ziyarar yarima mai jiran gadon sarautar Saudiya Mohammed bin Salman. 'Yan gwagwarmaya da manema labarai sun yi maci a kan titunan birnin Tunis suna masu cewa ba a maraba da yariman saboda kisan Jamal Khashoggi. Ya dai ce ko kaɗan ba shi da hannu a kisan. Firaministan Ethiopia yana yin tattaunawa tare da shugabannin adawa masu yawa akan sauye-sauyen zaɓe. Abiy Ahmed ya ce za a yi zaɓe tsakani da Allah a 2020. Sauye-sauyen siyasar da aka samu sun sa ƙungiyoyin adawa masu yawa sun koma fage. To sai dai har yanzu akwai mutane fiye da miliyan ɗaya da suka bar muhallinsu sakamakon rikice-rikicen ƙabilanci. kanada ta ba da mafaka ga wani ɗan Siriya da ya kwashe fiye da watanni bakwai a wani filin jirgin sama a Malaysia. Hassan Alkwantar ya makale ne a can saboda matsalar visa. Yana fargaba idan ya koma Siriya za a tsare shi ko kuma a tilasta masa shiga aikin soja. A watan Maris ne shahararren dan kwallon kafa Zimbabwe Hadla Zivirekwi ya yi mummunan hadarin mota a birnin Harare. Dole aka yanke hannunsa na hagu. Da yawa sun zaci ya yi adabu da kwallon To amma Hausawa suka ce niyya ba ta rago Ga Jabir Mustapha Sambu da karin bayani. Wannan ce rigar da nake sawa a lokacin da nake kwasa a ƙungiyar ƙasa, ina matukar alfahari. Abun babbar girmamawa ce gare ni in wakilci ƙasata, babban darasi ne gare ni. Ranar 11 ga watan Maris ina kan hanya ta ta komawa gida. sai ga wata karamar bas haka kwatsam ta afkwa kan hannun da nake tuki na yi ƙoƙarin kaucewa faɗawa gefe oh, sai al'amurra suka lalace mutane na ta kuka da kururuwa suna ƙoƙarin fito da ni daga motar suka ce min in motsa yatsuna amma ba ni iyawa hannun ya samu mummunan rauni da kawai ya rage shi ne a datse shi I just prayed that Na yi addu'ar idan na samu wata dama ta sake komawa fili don yin wasa zan yi amfani da ita. I was going to take it. Yeah, people... Mutane kan yi mamaki idan suka ga ina tuki. Ba su sare mutane irina za su tuka kansu. Madi, oh, Hanyar gagejewar ba ta da sauƙi ko alama ba ta da sauƙi. This is Wannan ce mai ɗaki na Sardzai. Wannan ne kuma ɗanmu na farko sunan shi David. My family, they were always there for A koda yaushe iyalina na tare da ni suna ƙoƙarin ƙarfafa mani gwiwa in dage. Ko da yaushe akwai wuya. Da wahala wata sa'a amma a koda yaushe suna goyon bayana. eight, nine, ten. My teammates at the club and abokan wasana da kuma jami'an horaswa a kulab din sun taimaka mun matuka. honestly A gaskiya, Hard Life jarumin ɗan ƙwallo ne. Na tabbata a halin yanzu yana ɗaya daga cikin 'yan ƙwallo masu basira a Zimbabwe. Sake komawa wasan ƙwallon babban abin jin daɗi ne. Muna yi wa Allah godiya da ya ƙara ba shi wata damar a ƙwallon ƙafa. Ba mutane da yawa ne ke iya fuskantar abin da ya fuskanta su kuma cimma abu babba kamar wanda Hard Lab ya cimma kawo yanzu ba. Bai kamata ka yanke wa kanka ƙauna ba, kowane irin hali ko yanayi ne kuwa. Wani lokaci zai iya zama masomin wani sabon abu ne, wani babban abu. A new thing,